Tarihi ta ɗaya Sura bakwai Zuriya Isakar. ’Ya'yan izakar maza su ne, Tola, Fuwa, Yushaf da Shimron, su huɗu ne duka, ’ya'yan Tola maza su ne, Uzzi, Rifahiya, Yeriyel, Ibsam da Sama'ila, su ne kuma kawunan iyalansu a zamanin mulkin Dauda. an rubuta zuriyar Tola a matsayin mayaƙa a cikin tarihinsu, sun kai dubu ashirin da da biyu shida. Ɗan Uzzi shi ne Izrahiya, ’ya'yan Izrahiya maza su ne, Mika'ilu, Obadiya, Yowel da Ishiya, dukansu biyar manya ne bisa ga tarihin iyalansu, sun kai mutane dubu talatin da shida shiryayyu. don yaƙi, gama suna da mata da ’ya'ya da yawa, dangin da suke maza masu yaƙi sun kasance na dukan gidajen Issakar ne, kamar yadda aka rubuta a cikin tarihi, su dubu tamanin da bakwai ne duka. Zuriyar Benyamin ’Ya'ya uku maza na Benyamin su ne, Bela, Bekar da Yediyayel, ’ya'yan Bela maza su ne, Ezbon, Uzzi Uzziyel, Yerimot da Iri, su ne kawunan iyalai, kuma su biyar ne duka, rubutaccen tarihin zuriyarsu ya nuna suna da mazan da sun isa yaƙi dubu ashirin da biyu da talatin da hudu, ’ya'yan Bekar maza su ne, Zamira, Yowash, Eliyazar, Elihohenai, Omri, Yeremot, Abiya, Anatot. da Alemet, dukan waɗannan ’ya'yan bekar maza ne, rubutaccen tarihin zuriyarsu ya nuna suna da kawunan iyalai da maza da suka isa yaƙi dubu ashirin da ɗari biyu, ɗan Yediyayel shi ne Bilhan, ’ya'yan Bilhan maza su ne, Yehush, Benyamin, Ehud, Kena'ana, Zetan, Tarshish da Ahishahar Dukan waɗannan ’ya'yan Yediyayel maza, kawunan iyalai ne, akwai mazan da suka isa yaƙi wajen dubu goma sha bakwai da ɗari biyu, Shuffiyawa da Huffiyawa zuriyar Ir ne, kuma Hushiyawa zuriyar Aher ne, zuriyar Naftali ’Ya'yan Naftali maza su ne, Yahaziyel, Guni. Yezer da Shallum su zuriyar Bilha ne, zuriyar Manasse Zuriyar Manasse su ne, Asiriyel, zuriyarsa ne ta wurin ƙwarƙwararsa mutuniyar Aram, ta haifa wa Makir mahaifin Gileyad, Makir ya auri mata daga cikin Huffiyawa da Shuffiyawa, ’yar'uwarsa ita ce Ma'aka, wani daga zuriyar sunansa Zelofehad shi yana da ’ya'ya mata ne kawai, Ma'aka matar Makir ta haifi ɗa, ta kuma ba shi suna Feresh, sunan ɗan'uwansa Sheresh, ’ya'yan Feresh maza kuwa su ne Ulam da Rekab, ɗan Ulam shi ne Bedan, duka waɗannan zuriyar Gileyad ne, Gileyad ɗan Makir ne, Makir kuma ɗan Manasse, ’yar'uwarsa Makir. mai suna hamloleket ta haifi Ashod, Abiyezer da Mala, ’ya'yan Shimida maza su ne, Ahiyan, Shekem, Liki da Aniyam. Zuriyar Efraim Zuriyar Efraim su ne, Shetula, Bered, Tahat, Eliyada, Tahat, Zabad da Shutela, wani ɗan ƙasa haifaffen mutanen Gad ya kashe Ezer da Elad sa'ad da suka gangara don su ƙwace dabbobinsu, mahaifinsu Efraim ya yi makoki dominsu masu yawa, sai danginsa suka zo don su yi masa ta'aziyya, sa'an nan ya sake kwana da matarsa, sai ta yi ciki, ta haifi ɗa, ya ba shi suna Beriya, saboda masifar da ta auko a cikin iyalinsa, ’yarsa ita ce Sheyera, wadda ta gina Bet Horon na kwari da na tudu da kuma Uzan Sheyera, zuriyarsa ita ce, Refa, Reshab, Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun da kuma Yoshuwa, ƙasarsu da wuraren zamansu sun haɗa da Betel. da ƙauyukan kewayenta, Na'aran wajen gabas, Gezar da ƙauyukanta wajen yamma, da kuma Shekem da ƙauyukan da suka nausa har zuwa Aiya da ƙauyukanta. A iyakokin Manasa akwai Bet Sheyan, Ta'anak, Magiddo da Dor, tare da ƙauyukansu, zuriyar Yusuf ɗan Isra'ila ta zauna a waɗannan garuruwa. Zuriyar Asher. ’Ya'yan Asher maza su ne, Imna, Ishba, Ishwi da Beriya, ’yar'uwarsa ita ce Sera, ’ya'yan Beriya maza su ne, Hebar. da Malkiyel, wanda yake mahaifin Birzayit, Hebar shi ne mahaifin Yaflet, Shomer da Hotam da kuma ’yar'uwarsu Shuwa, ’ya'yan Yaflet maza su ne, Fasak. Bimhal da Ashwat Waɗannan su ne ’ya'yan Yaflet maza, ’ya'yan Shemer maza su ne, Ahi, Roga, yehuba da Aram, ’ya'yan ɗan'uwansa Helem su ne Zofa, Imna, Shelesh da Amal, ’ya'yan Zofa maza su ne, Suwa, Harnefer, Shuwal, Beri, Imra, Bezer Hod, Shamma, Shirsha, Itran da Bera ’Ya'yan Yeter maza su ne, Yefunne, Fisfa da Ara ’Ya'yan Ulla maza su ne, Ara, Hanniyel da Riziya, dukan waɗannan zuriyar ashir ne, kawunan iyalai, zaɓaɓɓun mutane, jarumawa sosai da kuma fitattun shugabanni, Yau mutanen da suke a shirye don yaƙi. kamar yadda aka lissafta zuriyarsu, dubu ashirin da shida ne.